الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فكلامه جمع المعاني الكثيرة الجليلة مع أن الألفاظ قليلة ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وهو حديث صحيح فهذا الحديث أصل عظيم في تأديب النفس وتهذيبها وبلوغها الكمال الخلقي وصيانتها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع فيه من الأقوال والأفعال والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث لأنه يعم الترك فيما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه نصيحة شافية في الورع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهدي السلف في الكف عما لا يعنيهم ومحاسبة أنفسهم في ذلك معروف محفوظ وقد دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين وقال مورق العجلي رحمه الله أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قالوا وما هو قال الكف عما لا يعنيني وقال الحسن البصري رحمه الله علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه وقال الإمام الشافعي رحمه الله ثلاثة تزيد في العقل مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعنيه وقيل من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ودل الحديث السابق على أن الناس متفاوتون في الإسلام والإيمان وذلك بحسب ما يأتونه من الطاعات وما يتركونه من المحرمات والمكروهات وأن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه والذي يحدد مجال العناية من عدمه هو الشرع وليس مطلق الهوى والإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه فإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات حتى لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان وأكثر ما ينشغل به الناس من الأمور التي لا تعنيهم هو في لغو الحديث ومن تأمل مجالس الناس ومحادثاتهم عرف ذلك جيدا والله تعالى نفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولما سأل معاذ رضي الله عنه فقال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال له النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه وكثير من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه فترك اللغو والفضول دليل على كمال إسلام المرء ومن فوائد الحديث ينبغي للإنسان أن يقبل على الأمور التي تعنيه في دينه ودنياه ويشتغل ويشتغل بها ويدع ما لا يعنيه لا في أمور دينه ولا دنياه لأن ذلك أحفظ لوقته وأسلم لدينه ولو تدخل في أمور الناس التي لا تعنيه لتعب وضيع ما يعنيه وهذا هو غاية الخسران والخذلان فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله وفي ذلك فضل عظيم حيث تضاعف له الحسنات وتكفر عنه السيئات لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة, وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها متفق عليه فظاهر الحديث يدل على أن المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه والزيادة تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى العمل وفضله أيها الإخوة الأكارم إن كثيرا من الناس اليوم يشتغل بما لا يعنيه ويقحم نفسه في شؤون الآخرين من باب حب الاستطلاع كسؤال فلان من أين جئت وأين كنت وكم راتبك الشهري ولماذا اشتريت هذه السلعة ومتى تسافر ومتى تتزوج ولما لبس ولماذا لبست هذا اللباس ولا بد أن تشتري كذا واختر هذا اللون واترك هذا اللون ونحو ذلك من الفضول الممقوت ومما لا يعني المرء بل يضره أعظم الضرر الخوض في الأغلوطات والمسائل التي عابها السلف الصالح وكرهوا الخوض فيها كالانشغال بعلم الكلام والفلسفة والمنطق العلوم التي تؤدي بالإنسان إلى الكفر والزندقة والإلحاد قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومع ذلك فقد بلغت الأقوال التي قيلت في الروح ألفا وثمانمائة قول أيها الإخوة الأكارم يجب علينا أن ننشغل بما لا يعنينا كي لا يفوتنا ما يعنينا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع طريقهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, muna salati da sallamewa cikakku ga cikamakin annabawa da ƙarshen manzanni annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da sahabban shi gabaki ɗaya bayan haka lallai manzanmu annabi sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba shi azanci wajen zance ya dunkule masa ma'anoni masu yawa cikin gajerun kalmomi Allah ya takaita masa wato ma'anoni masu yawa cikin gajerun lafizza da yake furtawa duk da cewa za ka ga maganganunsa ba su da yawa ba su da tsawo amma kuma suna kunshe da ma'anoni masu yawa cikin waɗannan maganganu na fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi akwai hadisin da al'imamu tirmidhi ya rawaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba wannan takaitattun kalmomi ne hadisi ne mai girma wanda ginshiki ne na ladabtar da rai ladabtar da kai da kuma tsarkake zuciya da ɗaukaka ɗabi'u su kai wani mataki da Allah tabaraka wa ta'ala yake so da kuma baiwa rai da ɗan adam kariya daga duk wani abu na tawaya da na kasu da karanta na abubuwan da ba su da amfani cikin maganganu da abubuwan da ba su da amfani cikin ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara mana tsantseni da kame kai a wannan hadisi domin hadisin ya kunshi har abubuwan ma da za a bari a nisance su cikin abubuwan da babu ruwanka a ciki na maganganu da kuma kallo da sauraro da kamawa da hannu da tafiya da tunani da sauran abubuwa na motsi na sarai da waɗanda suke ɓoye wannan nasiha ce mai warakarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kamar yadda malam ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama ya faɗi. kuma tafarkin magabata na kwarai shine tsayuwa akan wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamewa daga abin da babu ruwanka a ciki ka zamto mai yi wa kanka hisabi wannan in ka zamto mai yi wa kanka hisabi to kana samun saukin siffantuwa da wannan ɗabi'a da annabi sallallahu alaihi sallama ya horar da mu a kanta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama wata rana sun shiga sai aka ga wani cikin sahabban ba shi da lafiya sai suka ga fuskar shi ga shi dai ba lafiya amma kuma yana tawalwala yana sakin fuska yana murmushi sai suka tambaye shi menene dalilin wannan murmushi da kake gashi baka da lafiya sai ya ce da su babu wani aiki da ya fi ƙarfi a wajena cikin ɗabi'u kamar wasu abubuwa guda biyu siffofi guda biyu ya ce abu na farko kuntu la a takallamu fi ma la ya'nini ya ce na kasance ba na magana cikin abin da bai shafe ni ba wa kana kalbi saliman lil musulmin ya ce kuma zuciya ta tsarkake take game da musulmai ba maganar ɗaukan wani abu in sanya a zuciyata na ƙiyayya ga ‘yan uwana musulmai kun wannan nasiha ce musu mai tsada ba kowa Allah yake hore mishi wannan ɗabi'a ba akwai wani bawan Allah Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa nakan yi kai komo ina kai kawo ina ta neman shi duk shekara sai na neme shi ban iya samun shi ba kuma ba zan shi ba zan ta neman shi har abada sai wanda suke tare da shi suka ce ah, wannan me kake nufi ka ce ba za ka neman shi ba kana neman shi ko ba ka same shi ba ko ba za ka gushe ba kana neman shi sai ya ce ai abin da nake neman nashi duk shekara kuma ba zan gushe ba shine alkafu amma la ya'nini shine in kame daga abin da babu ruwana shi wannan ko da yaushe neman shi nake kuma ba zan gushe ba har abada ina neman wannan ɗabi'a cewa duk abin da babu ruwa na a ciki in janye kada in kutsa kaina ciki al'imam al-hassan al-basri yake cewa alamar cewa Allah ya juya wa bawansa baya shi ne Allah ya shagaltar da bawa cikin abin da babu ruwan shi in kaga bawa ya shagaltu da abin da babu ruwan shi to yake alama ce ta Allah ya juya ma bawan baya ya je ya shagaltar da kan cikin abin da babu ruwan shi al-imamu shafi'i babban malamin mazabar shafi'iyyar nan jagora almajirin al'imamu malik mutumin kwarai wanda aka haife shekara ta ɗari da hamsin mutumin kwarai ga ilimi ga zuhudu ga tsantseni ga hangen nesa yake cewa ta ziru fil Ya ce wasu abubuwa guda uku suna ƙara kaifin ƙwaƙwalwa da hankali ya ce abu na farko zama tare da malamai na biyu zama tare da mutanen kwarai ya ce na uku barin abin da babu ruwanka ci wayannan abubuwa guda uku suna ƙara wa mutum ƙwaƙwalwa da hankali zama da malamai musamman masu aiki da iliminsu na biyu zama da mutanen kwarai ko da ba su zamto malamai ba amma suna sauraron abubuwa na kirki ko suna aiki da shi to zama da su yana ƙara tunani da ƙwaƙwalwa abu na uku barin abin da babu ruwanka yana ƙara wa mutum tunani da ƙwaƙwalwa wasu suka ce duk mutumin da zai ta magana ya ta tambayan abin da babu ruwan shi a ciki to haƙiƙa zai ji abin da kuma ba zai faranta mai rai ba in dai za ka yi ta tambaya kai ta kutsa abinda babu ruwanka to fa ka shirya sai ka ji abinda kuma ba zai faranta maka rai ba Allah shi kare mu ɗan uwa kun ga wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana shi mai gajeren lafizza amma yana ɗauke da ɗimbin ma'anoni cikin ma'anoni da darussa da za mu iya fahimta a wannan hadisin cewa mutane suna da fifiko a wajen musulunci da kuma imani ba yadda wani zai zo ta cewa imani ya a zuci ne kame yadda yanzu ake ƙoƙarin a narkar da mu a nuna babu bambanci tsakanin sauran addinai da addinin musulunci wannan yaudarar kai ne ai bambanci akwai amma ba shi zai hana kuma ai zamantakewa kyakkyawa ba ‘yan uwana masu daraja, lallai musulunci cikakke wanda ake yabo yana shiga cikin barin duk wani abu da aka haramta maka, domin shari'a ce za ta nuna maka kaza babu ruwanka a ciki, kaza da ruwanka a ciki, ba wai son zuciya ba. Misali, manzan Allah sallallahu Alaihi cikin hadisi na Abu Musa al'ashari, an ce ya ma'aikin Allah wanne musulunci ne ya fi fifiko ya fi falala sai ya ce musuluncin da man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmai suka kubuta daga harshen shi da kuma hannun shi kunga kenan akwai abin da zai zamto babu ruwanka na hannu ma kakka taba shi ba wai sai magana kawai ba a wani hadisin yake sake ce al-muslimu shi musulmi musulmi na kwarai wanda ya mika wuya man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen shi da kuma hannun shi haka idan musuluncin musulmi ya kyautata to wannan musuluncin yana kunshe da musulmin ya nisanci duk abin da babu ruwan shi abubuwa da aka haramta abubuwa da akwai shubuha a ciki kana ganin abin akwai duku-duku kai baka nutsu da shi ba akwai abubuwan da makaruhai ne akwai abubuwan da an halatta amma za su iya kai ka zuwa ga ɓarna? duk waɗannan ya kamata mutum ya ƙaurace musu ya nisance su domin da wannan ne zai samu mataki na al'ihsan mataki na kyautatawa da annabi sallallahu alaihi sallama ya ba mu labari cikin hadisin jibril alaihi salatu wassalam kuma ‘yan uwana masu daraja mafi yawan abin da yanzu yake shagaltar da mutane abubuwan da babu ruwansu ne mutum yana kutsa kanshi abin da babu ruwan shi na yasassun maganganu idan muka nutsu yanzu wuraren hiranmu da wajajen kasuwancinmu da dabobinmu da muke tattaunawa za mu ga mukan shagaltu da abubuwan da ba ruwanmu ba mu da bukatarsu shi ya sa ma Allah maɗaukacin sarki za mu ga ya zare ya kore alkhairi game da ganawa ko mafi yawancin ganawar da mutane suke yi saboda da yawa suna ganawa ne cikin abin da babu ruwansu ba zai amfane su ba la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas in ka magana ce ta illa wanda zai sadaka ya umarni da kyakkyawan aiki da kuma kyautata ko sulhi tsakanin mutane da yawa wasu dabobin zaka ga da wuraren hirar ba wai ana tattaunawa irin waɗannan abubuwa bane shi yasa mu'azu ɗan jabal Allah ya ƙara masa yadda da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama shin za a kama mu da abin da muke furtawa muke magana da shi Ya ce mahaifiyarka ta yi wazinka kalma ce da larabawa suke faɗi su nuna ka fahimci kaza ba ai ba a yadda kake tunani ba ne. ai galibin abin da yake turmusa mutane a wuta a fuskokinsu ko a turmusa hankinsu a cikin wuta ai abin da harsunansu suke girba ne umar ibn abdulaziz Allah ya ji kanshi da rahama wanda ake mai lakabi da halifa da tacce na biyar mutumin kware mutumin kirki yake cewa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fi ma la yanfa'u duk wanda zai dinga kidaya maganganunsa daga aikin shi yawanci za ga mukan kidaya aiki na alkhairi amma da mutum zai dinga kididdige maganganunsa to za ka samu abubuwan da ba su da amfani sun karanta cikin maganganun nashi ƙalla kalamu fi ma la yanfa'u za ka baya yawan magana cikin abin da ba zai amfane shi ba da yawa za ga ana ta tattaunawa cikin abubuwan da ba su da amfani ‘yan uwana masu daraja yana daga cikin kyawun musuluncin mutum kamar yadda ya gabata ya bar abin da bai shafe shi ba ya aikata abin da ya shafe shi gabaki ɗaya gwargwadon hali wannan akwai falala mai girma domin ana riɓanya mishi ladan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmi idan ɗayanku ya kyautata musuluncinsa to duk kyakkyawan aiki da zai yi guda ɗaya za a rubuta mai lada goma sa'an nan a riɓanya mai zuwa ɗari bakwai duk wani kuma laifi da zai aikata za a rubuta mai kwatankwacin wannan laifin muttafaqun alai ka ‘yan uwa mu lura da wannan barin buga mana misali inda ma'anar hudubar ko ma'anar tunatarwar shine mu ɗau abin mu sanya shi a rayuwar mu ta yau da gobe ba maganar tonan silili ba ba maganar huce haushi ba a yadda za mu ɗauki abin mu sa shi a rayuwar mu ta yau da gobe ni in gyara a wajen hirar da nake yi kai ma ai ba annabi ne, ba masumi ne kai ba mala'ika ba ne. ba wai ana nufin a ƙure ka ba a'a a sa ka farka ka tuna domin ka dinga gyarawa yau da gobe dabobinmu da za mu ɗauka mu gyara misalan abubuwan da babu ruwanmu da muke tattaunawa muna kutsa kanmu wai don dai mu sani za ga wani ya haɗu da wani ina za ka je ina ka fito nawa ne albashinka yanzu a mataki na nawa kake ya kake kashe albashin naka a ya ka sayi wannan a wannan motar yaushe ka siye ta yaushe za ka canja yaushe za ka ƙara aure ko kuma wane fa ya ƙara aure wane zai auri ta biyu ta uku wane akwai zari ka gan shi ɗan ƙarami da shi ya ji ya ebo wasu tafi ƙarfin shi ya yi zari duk wayannan abubuwan babu ruwanka a ciki kai menene naka la ya'ni ka sa launin riga kaza ka sa jajibi ai ya kamata ka firka da ina ruwanka la ya'ni bal cikin abubuwan da ma ba ruwan ma a ciki muke kutsawa akwai abubuwa na addini wani zaka ji yana tambayar da ba ta da amfani shi sa magabata na kware suka nuna inkari suke hani game da wannan tambayoyin da ba su da amfani wani zai zo ya dinga tambayar akar makalla menene kalan eh, karam ashabul kafi ina ruwanka me za ka yi da shi wannan layi a ka ba zai amfane ka ba launin karansu shin karansu ne ake so ka fahimta a kissar da aka baka ba shi bane sakon shi sa Allah bai ambaci launin ba domin da launin yana zai amfane ka za a bayyana maka ko wani ya ya tambaye ka shin wannan karan kafashi a wajen kogon ta tsaya ko kuma kafashi shi ta dama a cikin kogon take la ne, bai da amfani wannan ko tambaya da sahabbai aka yi wa annabi sallallahu na maganar rai ai saboda wannan bai shafi ɗan adam ba Allah ne ya ajiye ran har yanzu ba wanda zai ce ma ina rai yake a jikin ɗan adam wa yas'alunaka 'anir ruh me Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi da mutane sun tsaya haka da sun huta amma kai tambaya a ina yake sakamakon wannan kutsawa cikin abin da bai shafi mutane ba yanzu ka koma waɗanda suke ta bayani ina menene rai menene kaza menene an samu maganganu 1800 wajen saɓani to kun shiga abin da babu ruwanku dole ku yi ta samun saɓani قل ruhu min amri Rabbi wa أوتيتم Minal ilmi illa ƙalila. kaɗan aka ba ku cikin ilimi don haka ‘yan uwana masu daraja mu shagaltu da abubuwan da za su amfane mu a rayuwanmu da ma maganganunmu shi ne za ka ga abubuwanmu sun yi kyau amma yanzu wane ya sai mota wane ya yo kaza wane da wa suka haɗu ne wane yaya rayuwar shi take gudana ne gidajen shi nawa ne ‘ya'yan shi guda nawa ne ina ruwana ina ruwanka da yawa abubuwan da suke kawo mana ma rashin nutsuwa yanzu da rashin kaga mutum yana shiga cikin damuwa shi dai in ya zauna zai iya baka faifan labaran 'yan unguwarsu sai ya zauna a daba sai ya hiran mutum ashirin kuma dukkansu yana da fayil ɗinsu kuma duk abubuwan da zai bayyana maka babu ruwan shi a ciki da a ce ya shagalti shi da abin da ya shafe shi da ya tsina na wani abu kuma galibi masu shagaltar da kansu cikin abubuwan da bai shafe su ba za ga ba sa tsina na komai ba sa tsina na wani abin kirki domin wannan lokacin da wannan maganganun da yake da ya zauna ya yi tunani da ya amfani kan shi, to duk ya ɗiba ya shagaltar da tunanin a kan rayuwar wani da bai san ma me yake ciki ba shi bai sa shi a cikin sanwar rayuwar shi ba ma baya ma tunanin shi amma shi ya ɗau damuwa ya tsora wa kanshi za ka yin uwa mu shagaltar da kawunan mu cikin abin da ya shafe mu sai Allah ya sanya albarka cikin rayuwarmu ka ga a gajiyar lokaci mutum ya aikata ko a gidanku ne ko a tsakankaninku ne ko a unguwarku ne akwai abin da kai ana kawo shi kasan babu ruwanka a ciki da ka kakka kutsa amma abin da ya shafe ka zo kai sulhu tsakanin wani da wani sai ka shiga kaga dama la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin an nas wannan ya shafe ka wajen sana'arku wani da wani ba jituwa tsakanin su sai ka kutsa kai ta tunani yaya za a yi in yi kokari in daidaita tsakanin wani da wani wannan ya shafe ka baka shiga abin da babu ruwanka ba amma ka dau maganar wannan ka je ka ji na wancan ka ɗafko na wa'ancan ka haɗa da na wancan wannan bai shafe ka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon gyara waɗannan abubuwa Allah shi taimake mu na roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka da girman mulkin shi Allah ya taimake mu mu shagaltu da abin da ya shafe mu ya hana mu shagaltuwa da abubuwan da ba su shafe mu ba ya Allah muna roƙonka da girman mulkinka da buwayarka ya Allah tunaninmu ya ƙare ya Allah an shiga wani yanayi a wannan ƙasa ba mai yayewa sai kai ya Allah ka saukan mana da yayyafi na nutsuwa da zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah ka kawo mana ɗaukinka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da muke aikatawa sarari da ɓoye ya Allah kada ka kama mu da laifuffukanmu da na shugabanninmu da ɗaiɗaikunmu da iyalanmu ya Allah ka yi wa ‘ya'yanmu albarka da Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da yayanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ma'aikatanmu ya Allah ka rika musu aikinsu wanda ba su da aikin yi Allah ka hore musu aikin yi masu neman aure ya Allah ka haɗa su da mata na ƙware matan ma ka haɗa su da mazaje na ƙware wanda suke da iyalan ya Allah ka ba su ikon ɗaukan nauyin iyalan ya Allah ka yassare mana wannan rayuwa يا الله كيسر يمن mana الرايوة يا الله كيسر يمن yassare الرايوة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين اللهم رب الناس أذهب البأس واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وداوي مرضانا وداوي جرحانا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم عليك بعدائنا في الداخل والخارج اللهم عليك بعدائنا في الداخل والخارج اللهم يسرك يسرك يسرك اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.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

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر